وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم وانا شيني زمان هدو أتكي جير زمان دمكي دنكرة للتاف أحكام الجنائز وبدعها واللفر العلامة المحدث Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ji kansa da rahma ‘yan uwa idan ana biye da mu a zama na uku da ya gabata malam yayi mana magana akan ana so wanda yake cikin halin rashin lafiya idan ya kasance ya san akwai wasu haƙoƙi na bayin Allah waɗanda suka ratayu a wuyansa kamar bashi ko wata amana da aka ajiye a hannunsa aka bashi kulawarta to ya yi ƙoƙari ya tabbatar ya isar da ita gama abotanta wanda har ƙarshe malam ya rufe da hadithu jabir ibn abdullahi al'amfari muka ga irin firasar da ya nuna masa ana igobe yaƙin uhud inda yake gaya wa ɗan nasa cewa ina tsammanin ina kyautata zaton in Allah ya kai mu gobe ina farko-farkon waɗanda za su yi shahada don haka a ciki sai ya ce akwai bashi a wuyana ka biye ka biya mun shi to don haka ana so mara lafiya idan to yayin da yake kwance a gadon asibiti ko a shimfiɗa ta gida kada ya mance da wayannan haƙoƙin na bayin Allah kuma za a iya yin amfani da hanyar ishara tunda ya kamata a ce mutum da ya a rayuwarsa yana da wani ɗan dairi da yake rubuta haƙoƙin mutane da suke wuyansa da kuma haƙoƙinsa da suke wuyan mutane so da shi rubutu da abin da aka rubuta ya wanzu da haka izamto cewa wannan rubutun yana tare da kai kamar yadda ba da jima ba za mu zo mu ji cewa akwai inda shari'a mata ta ta muhimmanta cewa kada mutum ma ya yi kwana uku bai rubuta wasiyarsa ba face sai wasiyarsa tana ƙarƙashin filansa da haka ‘yan uwa masu albarka wannan in ya nuna wani abu ya nuna muhimmanci da girman haƙƙin bayi wato a wuyan ‘yan uwansu. Don haka mutum ya daina tunanin cewa in ya ci dukiyar da ba tasa ba kamar ya ci banza, ruwa ta sha, ba abin da za a yi, a'a, duk abin da aka ce masa haƙƙi ne, to dole sai ka ba da shi. baka bayar ba a nan, to za ka bayar a inda baka da shi kamar yadda malam ya mana bayani ba da jima ba. Malam ya ce, na biyar ولا بد من الاستعجال بمثل هذه الوصية بقوله صلى الله عليه وآله وسلم ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول قال ذلك إلا وعندي وصيتي رواه الشيخان وأصحاب السنن وغيرهم wa ghayruhum malam ya ce kuma wannan wasiyar lallai mutum yayi garajen zartar da ita ma'ana duk sanda ya kasance akwai wani sabga ta haƙƙin bayi a wuyanka to yi gaggawa ka faɗa ka ce wane yana bi na kaza wane yana bi na kaza wane ya bana amana amma na nemi izinin sa cewa na ranta dan haka wannan duk ku saka shi kada daga baya in ya zo ya nemi haƙƙinsa bayan wafati na ku ce ƙarya yake ko kuma jin nauyin kada a ce bai damu da wafati na ba shi ya kasa abin nan da haka ku sai ku je ku ce to kana bin wani kaza da haka ga kuɗinka mala albani ya ce wannan ma ana so a yi shi da garaje don kada mutum ya jirkinta bai san me zai zo ya faru ba ya sau da yawa wasu suna so su yi wasici suna so su bar sallau suna so su faɗi wani abu to amma sai izamto cewa saboda rashin muhimmanta faɗar sai zamto har wani abu ya zo ya shiga tsakani ciwo ya sake tsanani sai zamto mai jinya ya tabbatar mara lafiya yana so ya ce masa wani abu amma Allah bai tabbatar da ya faɗa ɗin ce ba don kuma saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce abin da yake haƙƙi na mutum musulmi to bai kamata a ce ya yi kwana biyu ba a jere alhalin yana da wata wasiya da yake so ya bayar face sai ya riga ya rubuta ta tana ƙarƙashin filansa ji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga wannan kwadaitarwa ne wurin gaggawar matsawar akwai wani abu na wasici da kake so ka bari to yi kokari rubuta ka aje yadda da an zo an ɗaga ka za a duba a gani cewa akwai wani sako da ka bari Shi ne sayyidina Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa don haka tun da ya ji wannan hadisu, babu wani dare guda ɗaya da ya taɓa wucewa face sai in dai akwai wani abu a ransa da yake so a yi masa shi bayan mutuwarsa face sai ya rubuta Allahu akbar hadisin Bukhari da Muslim da ashabu sunan Abu Dawud na Nasa'i Tirmidhi Ibn Majah wannan ya nuna maka irin yadda sahabbai suke da sur'atul istijaba gaggawar amsa kiran Allah da manzo kuma dama haka ya kamata sannan مالا yace walahu an يوصي بالثلث من min malihi wala الزيادة ziyadatu بل الأفضل أن ينقص an minhu لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع فمرضت مرضا أشفيت منه على الموت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنة لي أفأوصي بثلثي مالي قال لا قال قلت بشطر مالي قال لا قلت فثلث مالي قال ثلث والثلث كثير إنك يا سعد أن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس وقال بيده إنك يا سعد لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك قال فكان بعد الثلث جائزا فكان بعد الثلث جائزا أخرجه أحمد والسياق له والشيخان والزيادتان لمسلم وأصحاب السنن ما لن يتشي كما يهلت ga wanda zai yi wasici shi mara lafiya ko kuma wanda ma ba mara lafiya ba amma wannan an fi karfafa ta ga mara lafiya to ya halatta gare shi ya iya ba da wasici na ɗaya bisa uku na dukiyarsa mana idan da zai kasa dukiyarsa kaso ɗaya biyu uku to idan in dai bai wuce kaso ɗaya cikin uku ba babu laifi shari'a za ta halatta wannan kaga mafumin wannan shi ne? idan har wasiya ta wuce ɗaya bisa uku to shari'a ba za ta zartar ba Allahumma sai idan an nemi izinin ma'abota gado wanda Allah ya riga da ya raba gado ya basu suka ce a'a tun da ya mun yafe haƙƙinmu ne a bashi to shi kenan shi malam ya ce bai halatta a daɗa sama da kaso bisa uku malam ya ce abin da ma shari'a ta fi so shi kai kasa ma da ɗaya bisa uku zama ɗaya bisa hudu ɗaya bisa biyar ɗaya bisa shida ko wani abin da ya kama da haka ya ce ba don kowa ba saboda hadisin na sa'ad Dan abi waqas wanda ya zo a cikin musnadil imami ahmad da kuma bukhari da muslim amma siyakin na imamu Ahmad ne a ɗan daɗin da aka samu kuma na imam Muslim ne. Sa'ad ɗan abi ƙawas Allah ya ƙara masa yadda yake cewa na kasance tare da annabi sallallahu Alaihi wasallam a lokacin da ya hajjinsa na bankwana. Ya ce sai rashin lafiya ta kama shi rashin lafiya mai tsanani. Ya ce sai da ya kusa mutuwa, mana ya ma ɗaya ba ƙauna yana ganin kamar mutuwa ce. yace a cikin wannan yanayin ne manzo sallallahu alaihi wa sallam ya je duba shi dan ya gaishe shi to shine yake neman fatawa a wurin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ya ma'aikin Allah ina da dukiya mai tarin yawa kuma kamar da ka sani ba ni da magaji in ba ya guda ɗaya ba tilo shin kana ganin na kasa kuɗi na kaso uku na ba da sadaka ko kyauta da kaso biyu cikin uku sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a sai ya ce to ya rasulullah na kasa dukiyata kaso biyu na bada rabin dukiyata kyauta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a sai ya ce to ya rasulullah kana ganin na iya kasawa kaso uku na bada ɗaya bisa uku sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ɗaya bisa uku ɗaya bisa uku ko yana da yawa a wani lafazin ya ce ɗaya bisa uku babba ne ya ce ka sani ya kai sa'ad ka bar magadanka cikin wadata da yalwa ai ya fi alkhairi gare ka akan ka bar su talakawa mabukata marasa komai su je suna cewa mutane su basu su basu suna bin kofofin mutane suna roƙo alif salam ya mai magana ya mai ishara da hannunsa suna miƙa hannu suna cewa su basu mutane kuma suna yi musu wulaƙanci Salam sallam yace ya kai sa'ad ka sani fa ba wata ciyarwa da za kai in dai Allah ka nufa face sai an baka lada ma'ana annabi sallam yana cewa kada ka dinga ganin cewa kamar ka bar gado shikenan kai kaya asara a'a duk wanda ya mutu ya bar gado to duk abin da ka gadar kana da lada a kansu tamkar ka bada sadakar sani ba aikin banza kai ba yace Salam sallam yace halloma da za ka sa a bakin matarka, to akwai lada. Malam ya ce, ya kawo ziyadar cewa to daga nan, in ji na Sa'ad kenan, sai zamto shari'a ta halatta a yi wasici da ɗaya bisa uku na dukiya. ‘Yan uwa masu albarka wannan hadisin da Malam Albani ya kawo, ya ƙunshi hukunce-hukunce masu tarin yawa. yana nuna maka adalci da insafi na shari'a da hangen nesa cewa shari'a yana daga cikin adalcinta tana duba masu tasowa yara ƙanana da waɗanda za a mutu a bari na daga mata tana sama musu tai musu gata tana sama musu kyakkyawan makoma ta yadda kai da kake da dukiyar ma sai aka saka maka ƙaidi aka ce ko da ka nufi aikin alkhairi to kada ya wuce ɗaya bisa uku wannan an yi haka ne domin ai gata ga masu tasowa da a daidai wannan lokacin sun fi kowa buƙatar dukiyar kai kuma sallama kake yi da duniya ina waɗanda suke magabta waɗanda suke maƙiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da suke ganin cewa shi harkar gadan nan wal iyazu billahi tsantsar zalunci ne da sauransu to kaga wannan wanda yake irin wannan maganar zaka samu shi ba shi da ma tsarin gadan domin su wa'annan turawan yamman mutuwa suke suna barin dukiyoyinsu ga kyanwa ga karnuka a daidai lokacin da suke kai mahaifinsu ko mahaifiyarsu gidan gajeyu amma shi musulunci ba haka yi ba sai me sai ya sanya kowa daidai gwargwadon yadda yake da bukata gwargwadon kuma kusacinsa da wato mamaci kuma Allah ya raba abin daidai wa daida to kaga wanda zai tumci shari'a ya ce babu adalci sai mu ce ka fara yadda da tsarin gadon tukunan sannan sai ka zo ka ce an fifita namiji mace bata samu kaza ba da sauransu in ya so mu kuma sai mu baka amsar da ta dace akan wannan kalubalantar da kake sannan kuma za mu ga yanayin yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da shi sayyidina Sa'ad da waɗanda za su zo bayansa akan cewa muhimmi a cikin aiki shine ka Allah ka nufi Allah sannan yadda wani zubin bawa yake tunanin aikin lada sai ya yi kaza zai samu lada a'a rahmar Allah tana da yalwa da faɗi ta yadda har abin da baka kawowa ma ka samu lada kana samun lada shine abin da ya shafi sauke nauyi na iyali waɗanda Allah ya ɗora maka cinsu da shansu. Tun daga sha ƙarshen hadisin ya ce, har da za ka sa a bakin matarka, kada ka dinga tunanin sun hana ka arziki iyalinka sun cinye maka kuɗi ba don su ba da kai arziki in ka haka sai ka zo bai ladanka ka dinga kallon abin a matsayin cewa wata ibada ce kake yi a lokaci guda nauyi ne wajibi ne aka ɗora masa nan kuma idan kai ka samu lada babu shakka wannan falala ce da daraja da matsayi mai girma malam ya ci gaba da cewa wa qala ibn abbas radiyallahu anhu ah, wadittu anna an-nasa غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير أخرجه أحمد والشيخان والبيهقي وغيرهم سيدنا عبد الله عباس شيء فتوسا yana cewa wallahi ya so a ce mutane su yi ƙasa da ɗaya bisa uku izamto wasiyar tasu daga ɗaya bisa hudu suke yin ta hujja sayyidina abdullah dan abbas yace domin gashi annabi sallallahu ya ce ɗaya bisa uku aiko yana da yawa ma'ana in a san ransa ne ba a ɗaya bisa ukun za a yi ba idan a san ransa ne sallallahu alaihi wa alihi sallam a abin da ya fi zaɓa shine zamto ƙasa da ɗaya bisa uku duka wannan kaga yana ƙarfafa wancan bayanin da muka yi na baya yadda zai zamto cewa wato magada an basu cikin yalwa abu na takwas ya ce wa yushidu ala zalika رجلين عدلين <coughs> مسلمين فإن لم يوجدا فرجلين من غير المسلمين على أن يستوثق منهما عند الشك بشهادتهما حسب ما جاء بيانه في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إن إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين ما لن يتشي كما أنا سو yayin da kai wannan wasiyar to ka kafa shaida a kanta shaida ta mutane guda biyu adalai mun san adali shine mutumin da ba a yi masa shaida da aikata kabira min kaba'ir zunub ba cikin al'umma kuma mai taka tsantsan ne daidai gwargwado akan abin da ya shafi sagair zunub ma'ana dai mutumin da za a kalle shi a ce wani mutumin arziki ne wani mutumin kirki to idan har aka rasa mutum biyu din daga cikin musulmi malam ya ce to ba laifi ka iya neman wato shaida akan wannan wasicin da za ka bayar wato Ya yace fa’ilam in jada ne julai ne min gairi Musulmi?" daga wurin wasu mutum biyu wanda ba musulmai ba amma kawai idan an samu waɗanda ba musulmai ba sai an samu wata shaida kuma da za ta tabbatar da haka wataƙila ko rubutu ko wani abu da zai tsaya a mahallin rubutu Ya ce ba don koma saboda ai ayan nan ta suratu al-ma'ida aya ta ɗari da shida zuwa ɗari da takwas kaga a ciki an yi magana akan wannan wanda Allah jalla wa'ala yake cewa ya ku waɗanda suka yi imani ya ku waɗanda suka yi imani shaida tsakankaninku yayin da mutuwa ta zai kewa ɗaya daga cikinku to ba laifi in har ya so ya wasici to sai ya kafa shaidu guda biyu wanda suke adalai daga cikinku ma'ana daga cikinku ko al'umman musulmi sai kuma ayat ta ce au ne min ko kuma wasu biyu waɗanda ba daga cikinku ba wanda irin wannan tana faruwa yayin da mutum ya yi nesa da gida za ka samu wani ma'aikaci ne yana wata ƙasa daban ƙasar da ba ta musulmai ba ko kuma a'a a cikin ƙasarsa ne ma amma jihar da yake yana tsakankanin waɗanda ba musulmai ba don haka akwai abokan aiki da sauransu suna ta jigila da shi a asibiti kafin a tattaro a dawo gida raye halinsa to idan mutum ya ga ya samu kansa a irin wannan to sai wannan abin da Allah jalla wa'ala ya faɗa na tara ya ce wa ammal wasiyatu lil walidaini wal aqrabina الذين يرثون من الموصي فلا تجوز لأنها منسوخة بآية الميراث وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم البيان في خطبته في حجة الوداع فقال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه والبيحقي وأشار لتقويته وقد أصابه فإن إسناده حسن وله شواهد كثيرة عند البيهقي وانظر مجمع الزوائد malam ya ce amma dangane da mutum ya kawwame misali iyayensa uba ko uwa ya musu wasiki, ya ce idan ya mutu dukiyarsa ta wuri kaza a ba babansa ko dukiyarsa ta wuri kaza a ba mahaifiyarsa ko kuma a wasu makusantansa kamar ‘yan uwansa shaƙiƙai kamar ‘yan uwansa li'abbai wayanda suke dai al'akarabina to malam ya ce wannan matsawar suna cikin waɗanda Allah ya raba gado ya basu mana a cikin ayoyin alkur'ani suna da gadon sa kai tsaye to wannan mala yace fala ta juzu bai kamata mutum ya bar musu wasici ba dan sai ya zama idan ka bar musu wasici akwai cutarwa ga su ragowar wanda suke tarayya da tsorin gada na farko za a kwashi wannan rabon a basu sannan kuma a kwashi rabon da Allah ya raba a basu kuma a raba da wayancan kaga sai zama sun zalunci wayancan da haka yace bata halatta ba babban dalili ya ce ai ayoyin da suka sauka suke magana a kan rabon gado ai sun shafe wato halaccin yin wasici ga waɗanda suke da gado ya ce sannan kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa ya yi bayani cikakken bayani ɓaro-ɓaro a hudu su ta hajjinsa na bankwana inda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa haƙiƙa Allah ya ɗauke haƙƙi ya ba wa ma'abota kowane haƙƙi haƙƙinsa don haka fala wasiyyata liwarisin babu sauran wata wasiya ingantacciya wadda in an yi ta za a zartar da ita matsawar wadda aka yi waɗin yana da gado wannan hadisin eh, yana wurin imam abu dawud da tirmidhi kuma al'imamu tirmidhi ya inganta shi haka na al'imamu bai ma ya yi ishara zuwa ga ingancin hadisin mala albani ya ce kuma wannan isharar da ya ta yi daidai domin lallai sanadinsa hasan ne kuma ya zo ta hanyoyi mabambanta a wurin shi bai haƙiƙin kamar yadda in ka duba majma'uz zawa'id za ka ga wannan dogon bayani wanda wannan shi ma yana nuna maka cikar adalcin da yake cikin shari'ar musulunci cewa shari'ar musulunci a lokaci guda kuma da taimaka gada ta baka wani haƙƙi to kai kuma ba ta so kai kuma ka zarme wurin wannan neman haƙƙin naka har yadda kuma za ka zama macuci sannan مالن يتي ويحرم الإضرار في الوصية كأن يوصي بحرمان بعض الورثة من حقهم من الإرث أو يفضل بعضهم على بعض فيه لقوله تبارك وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وفي الأخيرة منها من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار ومن ضار ضار الله ضاره الله ومن شاق شاقه الله أخرجه الدار قطني الحاكم عن أبي سعيد الخدري ووافقه الذهبي ووافق الذهبي الحاكم على قوله صحيح على شرط مسلم والحق أنه حديث حسن كما قال النووي في الأربعين وابن تيمية في الفتاوى لطرق وشواهده الكثيرة وقد ذكرها الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين ثم خرجتها مفصلا في إرواء الغليب قال يتشي يا حرمت أتشكم ونن وصير متن يوصي چن يد زي شوتر وتنادى tana في sifofi mabambanta malam ya bada misali yace kamar misali mutum yayi wasici yace idan ya mutu ɗansa na uku ko babban ɗan ko macen ko ta ƙarshen ko wane ko ɗan ɗaki kaza shi kada a bashi wannan gadon ko da kuwa ya faɗi dalilinsa ya ce watakila mara biyayya ne watakila ya yi min ba daidai ba ya yi min kaza ya yi min kaza ko da zai faɗi dalilinsa ai a wannan bigiran kuma sai ya yi haƙuri dukiyar ba ta ba ce Allah ya riga ya raba ya ba ma abotanta matsawar ba a samu mawani'ul irfi ba abubuwan da za su hana ya gado kamar ikhtilafu din kamar bambancin addini ko kuma misali ya kashe wanda zai gada din ko abin da ya kama da haka yace kamar irin wannan yace ba za a kalli wannan ba ko kuma a'a ba cewa ya kada a ba wa wani ba amma yayi wasicin da za a fifita wani ɗakin akan wani ɗakin ko wani ɗan akan wani ɗan ko wani ɗan akan wata ‘yar ko wata ‘yar akan wani ɗan domin Allah maɗaukacin sarki a alƙur'ani mai girma cewa yi mazaje suna da rabo suna da kaso daga cikin abin da iyaye suka bari da kuma ‘yan uwansu kamar yadda mata su ma suna da rabo daga cikin abin da iyaye suka bari ko ‘yan uwansu ya ce sawa'un wannan abin wannan kasan ya yi kankanta ko kwa ya yi yawa mana duk kankanta sa ɗauka a basu ba a cewa a da Allah can ka yafe komai kankanta sa ko daidai da ƙwayar tsakuwa ce a ɗauka a basu kamar yadda kuma duk yawanta ita ma tsabagen yawanta baya sawa a cinye wata ko abin nan a'a shi ma ita ma a ɗauka a basu sai sa ya ce nasiban mafruba wannan rabo ne wanda Allah ya riga ya raba shi da haka a basu kayansu shi yasa kaji a aya ta ƙarshe sai Allah maɗaukakin sarki bayan ya faɗi wannan sai ya ce wannan fa bayan zartar da wasici wanda aka batta aka bar wasicin to a fara zartar da wasicin kafin a raba gado ko kuma a'a bayan biyan bashi da aka mutu aka bari a fara biyan bashin sannan a zo kuma a zartar da wasiyar amma ƙarshe sai ayat ta ce audainin gaira mudar amma ya kasance ba a yi wannan wasicin ba don cutarwa eh an yadda kai wasici an faɗi ka'idojin wasici daga ciki sai aka ce da sharaɗin kai zamto akwai cutarwa a cikin wasici wannan wasiya ce daga Allah maɗaukacin sarki mai tarin ilimi mai tarin hakuri kuma sannan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ai babu cuta ba cutarwa dan adam kai ya farar da cuta kuma sannan shi kada kuma an cuce shi kuma ya safa yayi cuta fiye da yadda aka cuce shi kuma duk wanda yayi cuta to ya sani fa Allah madaukakin sarki zai mu'amalance shi da abin da ya dace na wannan mummunan halin na cuta ɗin. kamar yadda duk wanda ya kuntata ya zafafa wa mutane shi ma Allah sai ya kuntata mai ya hana shi mafita wannan hadisin mala albani ya yi sa ah, da dogon bayani wataƙila nan ya kamata mu dasa aya sai kuma a haɗuwa ta gaba a darasi na biyar insha Allah ta'ala kafin wannan lokaci ne mana sallama irin ta addinin musulunci والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته